Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barka mu kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta talata da fatan an wai gari cikin ƙoshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya da farko dai akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu shiga taskar mota sauran shirye-shirye inda zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau bayan su kuma muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare daga nan kuma za mu gabatar muku da shirin nan na tarbiyyar iyali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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa an samu raguwar waɗanda rikicin ke shafa a yemen da kashi 60 cikin 100 shugaban mulkin rukun ƙwarar soji na burkina faso ya kori ministan tsaron ƙasar tare da naɗa kansa a mukamin gwamnatin tarayyar najeriya ta maka ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasar a gaban kotun ma'aikata don suka cikakkun labaran kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya jaddada alfanun da yarjejeniyar tsakaita wuta a ƙasar yemen ke da shi ga ƙasar da al'ummarta bugu da ƙari ya ce adadin waɗanda rikicin ya rutsa da su ya ragu da kashi 60 cikin 100 tun bayan da aka fara aiki da yarjejeniyar tsakaita buɗe wutar bugu da ƙari sake dawo da zirga-zirgar jiragen sama na kasuwanci daga sana'a ya ba fasinjoji dubu ashirin da ɗaya damar yin balaguro don neman magani ko shiga cikin iyalansu. mambobin majalisar sun kuma yi kira ga 'yan husi da ƙawancen da saudiya ke jagoranta su gaggauta yin shawarwari a ƙarƙashin inuwar majalisar ɗinkin duniya da zumar cimma yarjejeniya mai karko wacce za ta kai ga cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta dogon lokaci shugaban mulkin riƙon ƙwaryar soji na burkina faso laftana kanal paul harry santiago damiba ya kori ministan tsaron ƙasar bartolome simpore inda ya naɗa kansa a mukamin wani kudiri da aka karanto a gidan talabijin ɗin ƙasar ya ce ya canza wa musta simbore mukami sannan kudirin na biyu ya bayyana shugaba da miba wanda zai ja ragamar ayyukan ministan tsaron ƙasar da kuma hatsafin sojoji inda kuma kanal manjo silas keta zai zame masa ƙaramin ministan tsaro bayan ƙara masa girma zuwa birgediya janar haka kuma shugaban ya aiwatar da wani gajeren garan bawul a majalisar ministocin ƙasar da ta fuskanci munanan har hare daga mayakan da ke ikirari da sunan jihadi kasar inda sojoji suka kwace mulki a watan janairu sun yi alkawarin yaƙi tukuru da gungun mayakan da ke ikirari da sunan jihadi da ke adabar kasar da ma yankin gwamnatin tarayyar najeriya ta maka kungiyar malaman jami'o'i ta kasar wato asu a gaban kotun ma'aikata game da yajin aikin da suka kwashe fiye da rabin shekara suna yi kakakin ma'aikatar kwadugo ta kasar olajide oshindun ya bayyana a wata sanarwa cewa gwamnati ta ɗauki matakin ne bayan da tattaunawar da take da ƙungiyar malaman jami'o'in ta cutura gwamnatin ta tarayya tana son kotun ta bayyana halasci ko haramcin yajin aikin na ƙungiyar ta asu sannan kotun ta baiwa mambobin na asu umarnin su koma bakin aiki a yayin da ake ci gaba da shari'a kan batun gwamnatin najeriya dai na mai cewa ta yi iya kokarinta wajen ganin an kawo ƙarshen yajin aikin na asu da ya shiga wata na bakwai asu dai na mai zargin gwamnatin shugaba muhammadu buhari da gazawa wajen aiwatar da yarjejeniyar da suka kulla a baya game da yadda za a inganta sha'anin karatun jami'o'in kasar to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran za kuma ku iya samun waɗannan labaran a shafinmu na intanet hausa hausatv.com hukumomi a jamhuriyar nijar sun ce mutane 137 ne suka rasa rayukansu a ambaliyar ruwa da ake fama da ita sakamakon sabkar ruwan sama a wasu sassan kasar tun daga watan yuni ambaliyar ruwan ta kuma raba mutane dubbai da muhallansu tare kuma da haddasa barna mai yawa a sabbin alkaluman da ma'aikatar kula da kare jama'a ta kasar ta fitar a ranar 11 ga watan satumban nan daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu biyar sun mutu ne ta hanyar nutsewa a ruwa sai kuma biyu ta ruftawar gini yankunan da aka samu hasarar rayukan su ne jihohin maraɗi da ke kudu maso yamma inda aka samu mutum 59 da suka riga mu gidan gaskiya sai kuma takwas a jihar zandar da ke kudu maso gabas sai kuma bakwai a jihar doso na makafin hakan bayanai sun ce kasar ta nijar kan iya fuskantar ruwan sama masu yawan gaske kuma ana hasashen nan gaba matsalar ambaliyar ruwan za ta iya shafar mutum sama da 350 a tsakanin watan yuni zuwa satumban nan hukumomi a tunisia sun ce an sake tsamo garokin bakin haure shida da suka nutse a ruwa wanda ya sanya adadin mamatan ya kai sha biyu lamarin dai ya faru ne bayan nutsewar kwale-kwalen da suke ciki a makon da ya gabata kamar yadda ma'aikatar cikin gidan tunisiyar ta sanar bayanai sun ce an ceto mutum sha hudu daga cikin bakin haure talatin da bakwai duk 'yan asalin kasar ta tunisia da suka yi kokarin keta gabar ruwan kasar kimanin bakin haure 500 ne aka ceto a cikin 'yan kwanakin a ayyukan ceto da dama da aka gudanar a alkaloman da hukumar kasar ta fitar a cewar hukumar turai ta frontex bakin haure sama da 42,500 ne suka bi ta hanyar ruwan mediterranean daga watan janairu zuwa yuli na wannan shekara lamarin da ya karu da kashi 44 cikin 100 idan aka kwatanta da watanni bakwai na farkon shekarar 2021 da ta gabata To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan rediyo Hausa VOH. To a gaishe da Hassan Barka ɗauke da labaran duniya. Yanzu kuma sai sauran sheshen da suke a gabanmu inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da warhaka. Barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shin da kan yi dubi akan muhimman al'amura da suke faruwa a duniya da kuma yin bita a su. da kuma kallon su ta mahanga daban-daban. A cikin shirin da ya gabata mun fara magana ne dangane da halin da ake ciki a masarautar birtaniya ba rasuwar sarauniya elizabeth ii biyu da kuma naɗa ɗanta charles a matsayin sarkin ƙasar birtaniya wato charles na uku wanda kuma a wannan litinin ne ake gudanar da jana'izar sarauniyar ingilan marigayiya elizabeth ta biyu baya ga haka kuma za mu duba wasu daga cikin abubuwan da ake gani a matsayin kalubale da yake a gaban sarki charles na uku wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fata masu saurare za a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin mutuwar sarauniyar ingila ya ɗauki hankula na al'ummomin duniya da dama musamman ma ganin irin rawar da ta taka a ɓangarori daban-daban na siyasar ƙasa da ƙasa da kuma kasancewar ta sarauniya wadda ta fi jimawa a ƙasar burtaniya wadda kuma take tasiri a kan ƙasashe da dama musamman ma waɗanda ingila ta rena ko kuma ta musu mulkin mallaka tsawon shekaru wanda aksarin su sun samu 'yancin kansu ne a ƙarƙashin mulkin sarauniya elizabeth ta biyu sarki charles na uku wanda ya gaje ta akwai abubuwa da dama da masana suke ganin cewa suna a matsayin ƙalubale a gare shi musamman irin yanayin da siyasar ƙasa da ƙasa ta kasance da kuma irin rawar da ita kanta burtaniya take takawa a bangare daban-daban duk da cewa dai yana ɗaya daga cikin mutane waɗanda suke da ƙwarewa ta fuskacin sarauta ɗin kasantuwar cewa ya kasance tare da mahaifiyarsa tsawon shekarun da ta yi tana mulkin burtaniya elizabeth da uwarta margaret rose sun yi karatu a gida ƙarƙashin kulawar zuriyarsu a yanayi mai annashawa da kuma nuna ƙauna elizabeth ta samu matuƙar kusanci da mahaifanta da kuma kakanta george v tana da shekara shida elizabeth ta faɗawa mai bata sukuwar doki cewa tana da burin zama mace mai ƙimar matsayi da daraja wadda ta mallaki dawaki da kuma karnuka an bayyana cewa tana nuna alamun iya jin ragamar al'umma tun tana karama sannan kuma winston churchill wanda a zamanin yake hankoron zama firaminista a kasar an jiyo daga gare shi yana cewa tana da kwarjini matuƙa na mulki al'amuran da ke da ban mamaki ga yarinya karama irinta an samar da ƙungiyar 'yan mata waɗanda suke aikin agaji wadda ake kira da girls guides wadda ita ce irin ta ta farko a fadar buckingham wadda kuma a kafa ta da manufa ta elizabeth wadda ta saba ma'amala da rukunin 'yan mata waɗanda suke a daidai shekarunta a ranar 20 ga watan nuwamban shekara ta 1947 ne elizabeth ta aure philip an haifi ɗansa na farko wato charles a shekarar ta 1948 amma sarki da ya fama da laulayi na rashin jin daɗin jikinsa a shekarun yaƙi har cutarsa ta zama ta ajali inda ya fama da ciwon daji wanda kuma ya zama ajalinsa sanadiyar yawan bankar hayaƙi na taba da yake a watan janairun shekarar ta 1952 elizabeth a lokacin tana da shekaru 25 tare da philip suka shirya wata tafiya ta yawon bude ido zuwa kasashen waje sarkin ya ki bin umarnin likita inda ya tafi filin jirgin sama domin ganin tashin ma'auratan guda biyu wannan dai ya kasance ƙarshen ganinsa da elizabeth wannan dai ya kasance shine ƙarshen ganinsa da ɗayarsa elizabeth kamar yadda ita kuma wannan shine ƙarshen ganinta da mahaifin nata elizabeth ta samu labarin rasuwar mahaifinta lokacin da suke zaune a waje a wurin shakatawa a kasar kenya kuma ba tare da wani bata lokaci ba ta koma birnin london a matsayin sabar sarauniya ta burtaniya naɗin sarautarta wanda aka gudanar a watan yuni shekara ta 1953 an nuna shi a talabijin duk da adawar da firaministan ƙasar birtaniya lokacin wato churchill yake yi da kuma miliyoyin mutane suka taru a gaban talabijin suna kallo waɗanda mafi yawansu shine karan farko wanda suka ga saroniya elizabeth ta biyu ta yi rantsuwar kama ragamar aiki a matsayin sabuwar saroniya ta Birtaniya. Birtaniya dai har zuwa lokacin tana fama da matsin nan na tsuke bakin aljihu bayan kammala yakin duniya na biyu kuma masu sharhi sun yi nuni da cewa wannan shine sabon babin mulki na sarauniya elizabeth yakin duniya na biyu ya kasance al'amari wanda ya hanzarta kawo ƙarshen dola birtaniya kuma daidai wannan lokaci sabuwar sarauniya ta birtaniya ta yi wata ziyara wadda ta karaɗe ƙasashe waɗanda suke ƙarƙashin mulkinta a watan nuwamban shekara ta 1953 da kuma mafi yawan kasashe waɗanda suka taɓa kasancewa ƙarƙashin mulki na burtaniya suka samu 'yancin kansu wato ƙasashen da suka haɗa da india elizabeth ta zama basarakiya ta farko wadda ta ziyarci australia da kuma new zealand an dai kesa cewa kimanin uku bisa hudu na 'yan australia sun fito domin kallanta a cikin shekarun 1950 ƙasashe da dama dai sun sauke tutar haɗin gwiwa sannan kuma ƙasashen da aka taɓa yi wa mulkin mallaka sun shige ƙungiyar sa kai ta haɗin gwiwar ƙasashen 'yan siyasa da dama dai sun raga ganin ƙungiyar ta ƙasashen commonwealth tana iya zama tarniki ga sabuwar ƙungiyar haɗin gwiwar wadda kuma manufarta ita ce bunƙasa tattalin arziki na nahiyar turai kuma ta wani ɓangaren a iya cewa an yi watsi da tsare-tsaren birtaniya a nahiyar faduwar tasirin karfin ikon birtaniya ya zuzuta wata rikici ta mashigar ruwa na suez a kasar masar a shekara ta 1956 a lokacin da ta bayyana karara cewa kasashen renon birtaniya. sun kasan katabus wajen haɗin gwiwa ta ɗaukar matakin da ya dace a wannan lokaci akan wani rikici shirin da aka yi na tura sojoji da su shawo kan ƙasar masar ya kasance barazana wajen mayar da mashigar ruwa ta suez mallakar ƙasa inda aka naɗe tabar makunya da kai farmaki al'amarin da ya haifar da murabus ɗin firaminista anthony eden a wannan lokaci lamarin ya jefa sarauniya elizabeth a cikin rikici na siyasa jam'iyyar conservative day ba ta da tasirin zabar sabon shugaba sai dai kawai bayan an yi ta tuntubar shawarwari na daidaita al'amurra sai sarauniya ta ingila ta gayyato hold makin milan domin ya kafa sabuwar gwamnati a birtaniya lord altrincham ya yi ta sukar lamarin sarauniyar da kuma cin zarafinta kalaman nasa dai sun tayar da kura a wannan lokaci da kuma zafafan muhawarori waɗanda aka yi ta yi a kafafen yaɗa labarai sannan kuma har ta kai ga wannan lamari ya jawo an kai wa lord altonsham hari inda magoya bayan daular suka tare shi a kan titi duk da haka dai lamarin da ya faru ya nuna cewa lalle a lokacin al'ummar ƙasar birtaniya sun ɗauki saroniya da matukar muhimmanci kuma nuna goyon bayansu a gare ta amma an samu sauyi a cikin sauri ta yadda rashin tabbaci da aka daɗe a kai ya zama abin da ya jefa al'amuran ƙasar ta burtaniya a cikin yanayi na koma baya bisa ƙwarin gwiwa wanda ta samu daga mijinta hakan ya sa sarauniya elizabeth ta kasa yin haƙuri da ra'ayin da ƙauna fadarta da haka sarauniya ta fara ɗaukar sabon mataki da kuma sabon salo na tafiya a doron zamani an kawar da al'adar kawar da karramawa ga mace mai daraja a fada sannan kuma aka shafe sunan martabar sarauta inda aka maye makwafinta da iyalan gidan sarauta sarauniya ta sake shiga tsaka mai wuya a rudanin rikice-rikice na siyasa a shekara ta 1963 inda harlot macmillan ya sauka daga kan mukami na firaminista saboda bukatar da ake da ita na wannan lokaci na ganin cewa jam'iyyar conservative ta fito da wani tsarin zaɓe da kuma sabon shugaba su ta amince da shawararsa ta naɗa air of home a madadinsa sarauna dai ta shiga mawuyacin hali inda ɗaukacin mulkinta ya ta'allaka ne wajen gyara tsarin mulki har ta ga an tsame hannun sarautar kasar daga harkokin gwamnati a lokacin sarauniya dai ta rike matsayinta da gaske wajen sauraron halin da ake ciki ta bayar da shawarwari tare da yin gargadi sannan kuma bayan haka ba ta yarda a keta iyaka ba wannan shine karo na ƙarshe wanda aka taɓa jefa ta a cikin wani irin mawuyacin hali ƙarshe dai jam'iyyar conservative ta watsar da al'adar cewa sabon shugaban jam'iyya fitowa kawai yake yi inda aka fito da majagorancin da ake amfani inda aka fito da wani sabon tsari wanda ake amfani da shi irin wannan yanayi dai ya ci gaba da gudana a kasar birtaniya inda ta kwashe tsawon lokaci tana mulki tare da sabbin tsare-tsare waɗanda aka samar a lokacin mulkin nata har zuwa lokacin rasuwarta baro sulta kuma an naɗa ɗanta charles a matsayin sarkin birtaniya daga lokacin kuma sarki charles ya zama mai lakabin sarki na uku a birtaniya sarki charles na uku ya yi jawabi na farko ga al'ummar birtaniya bayan ya karbi riga masarautar kasar a cikin jawabin nasa kuma charles mai shekaru 73 ya bayyana wannan lokaci a matsayin lokaci wanda ya fi yin bakin ciki a rayuwarsa saboda rasuwar mahaifiyarsa sarki charles na uku ya karbi sarautar birtaniya a daidai lokacin da kasar ta shiga a cikin wani mawuyacin hali sakamakon matsaloli na siyasa da kuma tattalin arziki wanda hakan yana da alaka ne da abubuwa da suke faruwa a duniya musamman ma yakin ukraine wanda rasha ta fara kaddamar da ayyukan soji a cikin kasar tun a cikin watan fabrairun farkon wannan shekara baga kuma da matsaloli da suka biyo bayan annobar corona wadda duniya ta fuskanta wanda birtaniya ma tana ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda suke fama da wannan matsala baga kuma akwai batutuwa daban-daban waɗanda suke da siyasar ƙasa da ƙasa wanda suke a matsayin ƙalubale ga sarki charles na uku musamman ma kasantuwar birtaniya a halin yanzu ba ta ɗaya daga cikin mambobi na ƙungiyar tarayyar turai duk da cewa ya jaddada matsayinsa na bin tafarkin mahaifiyarsa tare da aiwatar da abubuwan da ta yi na salon mulki domin tabbatar da cewa birtaniya ta tafi akan salo na sarauta domin tabbatar da cewa ya samu nasara a cikin harkokin mulkinsa. jama'a masu saurare saboda lokacin da muke da shi ya riske mu da wannan ɗan takaitaccen bayanin za mu dakata sai a saduwa ta gaba da dala za a je mu ɗauki da wani jigon kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. da aka saurari wannan shiri na duniyar mu a yau yanzu kuma sai shirin mu na gaba wato shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu saurare assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare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 Assalamu alaikum BOH murya jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana na Zifi Ibrahim Rugar Malam Shagar Loko Gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau na shigo filin ne don yin jaje ko kuma in ce don jajirtawa ga al'ummar da ambaliyar ruwa ta shafa musamman kasashen Najeriya da Nijar. Waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa Ubangiji Allah ya maida musu da alheri. Waɗanda suka riga mu gidan gaskiya sanadiyar wannan ambaliya Allah ya ji kansu Allah ya sa sun huta. Muku in ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Mai magana na Zifi Ibrahim Ibrahim rugar malam shagar local gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya ku tashi lafiya BOH. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH barkanmu da warhaka mai magana Lawal daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Eh, ra'ayi na yau zai tafi ne dangane da tattaki da ake gudanarwa Eh, wurare daban-daban musamman a iraq wanda a can ne jama'a suke taruwa daga fadin duniya wanda muna roƙo allah ta'ala ya sa na baɗi da mu za a yi eh, da kuma wanda ake gudanarwa a nan najeriya sabida rashin samun dama a eh, zuwa wancan muhalli to yan uwa sukan ayyana wani wuraren da ake tattaka almuhim dai kamar yadda ake bayani mutum ya tattaka kare saboda tunawa da waƙen da ta auku da su imam hussein alaihi salamu a filin kalbara muna roƙon allah ta'ala ya kare yan uwanmu suke najeriya daga sharrin azzalumin mahukuntan najeriya wanda sun saba a duk irin wannan lokaci za su zub da jini muna roƙon allah ta'ala ya kare yan uwa daga wannan zalunci da ake yi musu a kowane lokaci a koma ina suke a faɗin duniya Radio Iran da farko dai suna na Sanusi Madattai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar Nijar kuma a yau na shigo filin ne zan ba da ra'ayi akan ziyarar da shugaban mulkin soja na Burkina Faso ya kawo nan Nijar wato Paul Heri Sandago da Miva inda suka tattauna da takwaran sanadin Nijar din wato Elijah Muhammad Bazum da zammar lalubo kallon ruwan da zai kashe wutar rashin tsaro da take karar ruwa a kasashen namu guda biyu. To wannan ziyara abu ne mai kyau sannan kuma masu iya magana na cewa fata na gari lamiri da fata na gari guri kan cika muna fatan allah ya sa wannan ziyara da shi wannan shugaban na burkina faso ya kawo allah ya sa hakan ta zama wasilar kawo karshen matsalar rashin tsaron ta ƙasashen mu biyu suke fama da su wato nijar da burkina faso da ma kasashen afirka baki ɗaya ina fatan za ku tashi lahiya boh hausa suna na sanusi maɗatai da magaram nijar assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mai da jamhuriyar musulunci ran mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku ganin madatai da magaram to yana so ku bani dama ya tsokaci na a dangance da matsalar da take damun mu yan da magaram musamman ma wannan hanya da ta huto daga sorar zawwa cikin garin da magaram amma har yanzu ba ida ta ba kuma kullum ana cewa za a kama aikin ta za a kama aikin ta a dalilin ta idan aka samu ruwan sama kullum gashi na ana samun yawan haɗarurruka na abun hawa kuma musamman ma abun mai karamin kari a kan shi take kare ya kamata ministan gyara hanyar nan wanda nauyin abin ya rataya a wuyansu su duba su tausaya da magarawa domin a gyara wannan hanya ganin cewa ita ce hanyar arzikin da magaram hanyar arzikin nijar da yake hutawa kuma ita ce wanda manyan motoci da suke dauko da mai daga soras suna kawowa cikin gari suna huce birnin mai amma kullum gashi nan gyaran ta ya gagara hanyar da bata huce kilo goma ba a gyara ya cicira gyaran ta ya cicira kenan ya kamata a tausaya na gode sashen hausa na bs mai magana isu ne ma'aite da maganar jamhuriyar nijar na kira ku daga ma'aite ku tashi na bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida Dokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryin masu saurare daga nan birnin taron muke zuwa muku ga dai malami na gaba akan faifai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga unguwar Sabon Gari da Makaram Jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wata matsala da ta ke ci mana tuwo a ƙwarya. So kwanakin baya minista ya huto ya mana bayanin cewar magani na masassaran cizon sauro a gidan asibitoci na gwamnati za a dinga ba marasa lafiya wannan maganin kyauta. To haka yanzu dai magana maganan nan da nake wannan abu mu mu gani a ƙasa ba tunda ko yanzu ka ɗauki ɗan malati ka kai shi likita in ka je kuɗi za su amsa a gurin ka su baka takarda ka je ka siyo magani ka kawo tukwana amma ɗan malati to wannan matsalar mun rasa aina ne take a'a a wajen gwamnati ne take wannan matsala a'a ko su likitocin an ba su maganin ne bisa mana Allah alam na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Lachi Umar daga unguwar Sabon Gari da Magaram Jamhuriyar Nijar assalamu alaikum wa rahmatullah ma'aikatan biyu mai magana ya kuma mai haske ba da raka a jihar da magaram hakika inganta na'urori domin horar da ɗalibai a manyan makarantu don inganta ilimi a ƙasar niger hakan kwarai ya yi daidai abu ne mai kyau muna fata allah sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu allah sa ya amfani wanda suka horu da wannan aiki kuma ziyarar da shugabar kwankwar burkina faso ya kawo a nan ƙasar niger domin gano matsalolin tsaro hakan ya yi daidai kwarai da gaske shi ma muna fata allah ya sa haƙar su ta cimma ruwa mai magana ya kuba mai arki ba da raka a jihar da magaram ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka sunana Lawa Alhaji Abbali daga Agadas jamhuriyar Nijar. To madalla ra'ayina a yau akan al'ummar musulmi. Mu yi hankali da yaɗa jita-jita. Yana da kyau in za mu yi magana mu faɗi abu to ya kasance muna da tabbaci akan magana saboda jita-jita a cikin al'umma yana kawo ɓanna mai yawa. Yana da kyau in za mu faɗi abu to ya kasance mun tantance magana kahin mu mu faɗa saboda wani lokaci za ka ga ana ta yada magana wadda baka san asalin magana baka san waye ya da ba kai ma ka yi gaba ka yada musamman a wannan lokaci na whatsapp da sauran kafofin yada labarai na zamani za ka ga mutum ya yada magana wadda bai da wani tabbaci a kanta to yana da kyau mu yi aiki da hadisin nan na annabi wanda ke cewa idan za mu yi magana to mu faɗi alkhairi ko mu yi shiru yana da kyau mu yi aiki da wannan hadisi mu kasance mafi yawan maganganun mu alkhairi muke faɗa ba sharri ba ubangiji Allah ya sa mu ga gane Allah ya shirye mu to marilla da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya sai a gyara zama domin a saurari shirinmu na gaba wato shirin nan na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. masu saurare barkamu da warhaka ko barkamu saka taruwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin sa ne muke yin dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin dan ne da ya saba zuwa muku daga nan rajiyon boh hausa da ke nan iran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar da shi kuma fatan za ku kasance tare da mu har zuwa karshen shirin cikin shirin namu na yau zamu ci gaba ne sauraron cehun malamin nan na najeriya dayyib zakariya adam da ke da zama a garin jos ta kasar najeriya inda malamin zai ci gaba da yi mana bayani kan sharhin kasidar mu'azu hadeja ta birrul walidai malam muke saurare kaunar da iyayen ne suke maka ba suna kaunar ka ne suna son ka ne domin wai kai ka zama abin nan zalimi a cikin duniya ko kuma ka zama mai kiran kai kamar yadda shekaran jiya kuma har yanzu aka sa da yamma wani ya ɗan gangare shi ma ya fita a ya cika motar motar fasin da ya yi da ina da wa irin wannan yan yara suka tsare shi suka fashe shi yanzu haka ina wajen yanzu haka suna wajen su ba wani karin eh, sanar takalmi yake ba ma jarinsa ba amma ga wayannan a shirarun a wani guri sun tsare shi a hanya yanzu yara ƙanana suka fito a kan hanya aka tafi da motar su aka zazzage su gaba za ka ajiye su duk yi da wani abu ba shi da wani amfani amma Allah yana gaya maka maka ya tausaya ma iyayen nan kar ka bijire musu amma ba yana nufin ka tausaya musu ta wajen samo musu kayayyaki na zalunci ka zo ka ba su su girma da shi su kira su su ji ba a wani hadisi ya gama shi cewa duk jikin da aka gina shi da nuna haramun da ya kace ta cancanci shi ta za ta ake yi shi ta malam yake cewa yi ah, rayuwa da zina babu mai rana batuna barakallahu alaina arziki ba shi da dana sai da jirin walidai idan muka duba wani kuma sai da wancan bayani da muka rika ru shi ne arzikinka da za ka samu sai da izinin iyaye sai iyaye sun aka za maka to sun aka za maka tun lokacin haihuwarka tun lokacin kana rarrafe tun lokacin da ka zo ka fara eh, tata ta kana bango har ka zo kana tafiya aka girma ka aka ɗauke ka aka sa ka a makaranta kana karatu daga karatun firamare din wani ya ɗan tura gaba wani kuma daga nan da ya ɗan bidiyo ya zuɗe wani kuma ya ɗan sakandare da kuma sai suka zo suka bo tare gaba ɗaya ga watsar da iyayen. Kusan da iya uba ya taimake ka. ba ya taimake ka uwa ta taimaka maka yanzu kuma kai kuma ka zo ka ɗauko su ka sa su a cikin mummunar hanya wato ta wajen yadda za ka jawo ma jama'an gari su dinga zagin iyayenka ya'yan wani ne wani ɗan wani ne wani ya zama shashasha ya zama balawo ya zama a yi taimaka a yi taimaka ba su suka saka ba abinda Allah ya ce su maka sun yi maka na gwargwaro kai ka ɗauko mummunar hanya ka ɗauka ka runguma kana yi ka nan wannan ka zalunci kanka ka zalunci su don haka Allah ba zai zalunci ba zai iyaye wajibi babu more ne da tuna don haka Allah alaina arziki ba shi gudana ka gani sanan ubangiji da wannan bawan Allah ya ci gaba da bayanin cewa a kaka raina wa ubanka kamar da na karanta baya rabbana shi ne ya baka bai hangen na waninka wanda tun koya suna kawo da baiwa rahamani a nan abin da sa malam ya maimaita ya sake kawowa a nan wato waɗansu daga ciki suna ganin cewar iyayensu nan sun tara kuɗi suna neman kuɗi sun tara musu idan iyayensu wasu ba su komai ba su wasu ne a nan bakin ciki abin kunya har an samu waɗansu daga cikin yara masu kiran iyayensu ya masu gadi masu gadi ma'ana dukiyar da baban ya tara ya ajiye yana musu gadin ka ne sai bayan sun ya musu ya ba su. masu sauraro kada ku shafa kuna sauraron wannan shiri ne daga nan radiyon boh hausa da ke nan birnin tehran inda kuwa za mu ci gaba da sauraron malam akan sharhin kasidar malam mu'azu hadeja. za ta za ta fahimta wani maganar karatu da ta tasowa a magana sun tana ba su taso ba wasu su babu abin da ya dame su illa iyaka suna kira a bayan mutum kai ma akwai wanda ce cewa wanda ya masa albishir ba ba ta yi mutu zai zai shafi naka saboda ba za ka sa 'ya'yanka a jihu kana ta yawo da su ba ba zai yi ba ba za ka taɓa yin wannan ba kuma idan sun baro gidanka sun fito baka san irin wa'yansu yara su yi abokantaka da su ba baka san wa'yansu 'ya'yan waye ba daɗe wanda yara za su yi da 'yan uwansu na wasa ya fi abin da za ka yi masa ya tarbiyyar na tsawon na lokaci da kai in ma kai kwakwa na kana yi da da safe za su yi da su suna yi warware abin da kai kai na 'ya'yanka na tarbiyya ka ga lamarin ta lalace kenan gaba daya don haka malamin bai daina maganan ba an ya kawo inda yake cewa ta ta tama walidan matuƙar don rayuwar har su sa maka albarka ita ce ma za ta bi ta duniya hatta in ka ji maganar yaran iyayen ka aikata abu mai kyau har suka kai da jin daɗin abin da kake yi in na mutu da na ɗan uwa da makwabtaka da komai har suna maka addu'a Allah maka albarka ke ka sani wannan albarkar da suka sa maka za ta bi ka ta ƙara ƙarfafa rayuwarka mai kyau a nan duniya da kuma lahira annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da wani mutum ya zo ya tambaye shi cewa akwai hajji iyayena a kaina bayan sulhu manzo sulhu da nake ka kace masa akwai na farko suna da haƙƙi akan ka ci gaba da addu'a ka nema musu gafara ta idan har su sun maka wannan ka ci gaba da addu'a to shikenan ka za su samu kubuta wajen ubangiji don addu'a da iyaye suke wa da kuma da iyayen sa wannan karɓaɓɓe ne a wajen ubangiji haka za su samu gafara sun sauki wajen ubangiji to wanda ya sa shaye-shaye a cikin zuciyarsa shan giya shan fara fata suka ta ina zai samu damar da zai tsaya ma yi wani tunanin wani addu'a assalamu alaikum to jama'a gashi malam ya fara buɗe sabon kundi amma lokacin bai san da haka ba a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehu malamin dayib zakariya adam ne da ke da zama a garin jos na ƙasar najeriya da wannan dimmin lokaci da ya bamu allah ya saka ya ƙara yawan hidima ga jama'a ni awal kunyi da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu kuma sai shirin na karshe wanda da shi zamu kawo karshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su a zangon shirin mu na wannan safiya wato shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana nahiyar Afirka ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da nahiyar. a yau shirin namu zai dubi ne dangane da batun zaman da aka gudanar a wannan asabar na shugabannin kasashen nahiyar afirka a birnin cairo na kasar masar inda suka tattauna akan batutuwa daban-daban da suka shafi nahiyar da kuma fitar da bayanai kan matsayinsu akan abubuwa da suke gani muhimman kalubale ne a gare su wannan da shine abinda shirin zai dubi akan sa da ma wasu batutuwan na daban da suka shafi wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka gwargwadon da lokaci ba mu hali da fatan masu za a bi mu sannan hankali domin jin cikakken shirin a wannan asabar ce shugabannin kasashen afirka fiye da 24 suka buƙaci maudatan kasashe na duniya da su tabbatar da cewa sun aiwatar da shirin nan na zuba magudan kudade domin yaƙi da ɗumamar yanayi da kuma taimaka ma nahiyar afirka ta magance illa ta sauyin yanayi wanda aksarin manyan kasashen duniya ne suka haifar mata da hakan kasashen afirka waɗanda suka ɗora alhakin gurɓatar yanayi a kan manyan kasashen duniya sun yi kakkausar suka akan taron da gudanar a makon da ya gabata a ƙasar netherland wanda ƙasashen yammacin duniya suka ƙaurace mawa da dama daga cikin kasashen afirka dai sun bayyana ɓacin ransu akan matakin da shugabannin ƙasashen turan suka ɗauka a wannan taro wanda aka gudanar a birnin cairo na ƙasar masar shugabannin kasashe fiye da 24 na nahiyar afirka sun tattauna batutuwa da dama bai ga batun yanayi da kuma yadda za a kyautata kaucewa abubuwa da hakan yake haifarwa sun kuma tattauna akan batun zaman da za a gudanar na babban zauren majalisar ɗinkin duniya da kuma gabatar da ƙorafe-ƙorafe na nahiyar afirka da abubuwa da suke cima nahiyar to kwarya wanda ya kamata a ce kasashen duniya sun mayar da hankali a kansu baya ga kuma wasu daga cikin shugabannin da suka halarci zaman taron sun gabatar da bukatu waɗanda za su taimaka wajen farfado da ayyuka musamman ta fuskacin noma da kuma bunƙasa kamfanoni da suka durkushe a wasu daga cikin ƙasashen nahiyar wanda hakan zai taimaka wajen farfado da tattalin arzikinsu ba tare da dogaro da ƙasashen ƙetare ba daga cikin waɗanda suka halarci taron da ya har da tsohon sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ban kimon wanda shi ma ya gabatar da nasa jawabi a wurin da kuma bayyana cikakken goyon bayansa ga dukkanin matakan da shugabannin kasashen nahiyar afirka suka dauka to don hukuma ga batutuwa na tsaro a tarayyar najeriya mayakan kungiyar 'yan ta'adda na boko haram da suke kiran jihadi da dama ne dai suka nutse a cikin ruwa a lokacin da suke gudu sakamakon buɗe wuta ta sama da ƙasa da sojojin najeriya din suke maso a cikin jihar borno da ke arewa maso gabacin najeriya din jami'an tsaron najeriya dai sun ce sun kai hari ne a maboyar mayakan 'yan ta'addan a cikin dajin sambisa rahotanni sun ce baya ga farmakin da sojin haka kai akwai ɗaruruwan mayakan ƙungiyar boko haram waɗanda suka tsere da iyalansu sakamakon ambaliyar ruwa wadda ta mame su mayakan sa kai sun bayyana cewa sun zakulo gawarwakin sama da mutane 100 na mayakan ƙungiyar boko haram waɗanda suka nutse a cikin ruwa wanda kuma ta ne aka binne su rahotanni sun ce sakamakon ambaliyar ruwa da aka samu a yankin hakan ya shafi sansanin da dama na mayakan kungiyar boko haram musamman ma waɗanda suke cikin dajin simbisa wanda hakan ya tilasta su ƙauracewa sansanin nasu da kuma gudun hijira sanadiyar ayyukan ta'addanci na kungiyar boko haram dubban mutane ne dai suka rasa rayukansu kuma kusan miliyan biyu suka ƙauracewa muhallansu sai dai 'yan kwanakin nan jami'an tsaron najeriya sun ce ana samun sauki matuƙa sakamakon farmakin da suke kaiwa a sansanonin mayakan haka kuma ana samun wasu daga cikin mayakan na ƙungiyar boko haram waɗanda suke tuba kuma su miƙa wuya kasalika wasu kuma sun bazama inda suke haɗewa da wasu ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi ɗin irin su isop waɗanda suka fi ƙarfi a arewa maso gabacin najeriya da kuma irin su ansaru wanda suke da ƙarfi a arewa ta tsakiya da kuma wani fanni na arewa maso yammacin najeriya to a wani bangare kuma dangane da batun da ya shafi ambaliyar ruwa din a wasu yankunan na taron najeriya hukumar agajin gaggawa da kasar wato nema ta ce daga watan janairu zuwa zu ambaliyar ruwan ta yi sanadin mutuwar mutane kimanin 372 a jihohi 33 gami da birnin tarayya abuja alkaluman da suke sauyawa daga lokaci zuwa lokaci sakamakon ci gaba da ƙara samun ambaliyar ruwan da ake a wasu yankuna a jawabin darakta janar na hukumar ta nema mustapha habib ahmed lokacin kaddamar da wasu sabbin kayayyakin aiki ga jami'an hukumar ya ce ambaliyar ruwan dai fi tsananta ne a jihohin adamawa da jigawa da kuma taraba kano da bauchi da Niger bai ga jihohin anambra da iboyi a ranar talata ta gabata ma wasu alkalamma wadanda fadar shugaban kasa ta fitar sun ce ambaliyar ruwa daga janairu zuwa yanzu ta kashe mutane akalla 115 da kuma jikata wasu 272 baya ga raba wasu kimanin 73 da mahallansu a cikin jihohi 22 game da abuja sai dai jawabin babban daraktan na nema mustapha habib ya ce akwai mutane 508 waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa a jihohi 33 wanda ya kai ga kisan mutane 371 tare da jikitar su sama da 200 baya ga rushewar gidaje kimanin 37,000 daraktan na nema ya ce ambaliyar ruwan ta kashe tarin dabbobi tare da awon gaba da wasu da dama har wala din a taron najeriya a wani batun wanda ya shafi harkoki na tattalin arziki da mataimakin shugaban kasa din farfesa yami ya ce gwamnatin taron najeriya din za ta karbi biliyon daloli a matsayin yafiya na basussuka daga wasu masu lamuni idan har aka amince da yarjejeniyar musaya ta bashi da ake bin najeriya mai magana da yawun mr usubanjo a cikin wata sanarwa da ya fitar a birnin abuja ya ce mataimakin shugaban kasar ne ya gabatar da yarjejeniyar ta musanyar tare da amurka wannan tunani wanda manyan jami'an gwamnatin kasar ta amurka suka bayyana shi a matsayin sabon tunani a birnin washington da ne aka fara samun kyakkyawan nazari a kansa kamar yadda osobanjan ya bayyana da kuma ya ce akwai yiwuwar a soke basussuka da ake bin wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka masana dai sun ce a ƙarƙashin shirin dfc masu bin bashi na ƙasa da ƙasa da masu lamuni na ƙasa da ƙasa za su yafe duka ko wani bangare na bashin waje basussukan da ake bin wasu ƙasashen ya kai biliyan dalili kamar tarayyar najeriya wata ɗaya daga cikinsu wadda ake bin ta makudan kuɗaɗe to sai dai a madadin alƙawalan ƙasar da ta yi na zuba jari a cikin kuɗin cikin gida wasu ayyuka na musamman da kuma yanayi ko makamashi a lokacin da aka amince da yarjejeniyar da wannan zai taimaka wajen samun rage wasu daga cikin waɗannan basussukan da kuma yafe ma najeriya wasu daga cikin sun abin da ake sa da shi ne bashin na dfc zai rage yawan basussuka kuma fitar da albarkatun ƙasa da za a zuba ayyukan samar da makamashi mai tsafta a najeriya da sauran ƙasashe waɗanda suka sanya hannu a kan shirin da zarar kasashe masu lamuni suka amince da hakan to a wani bangare kuma 'yan majalisar wakilai a najeriya din sun gabatar da kuduri na samar da hukunci mai tsanani ga masu karya dokoki na zaɓe a ranar 23 ga watan agusta 'yan majalisar wakilai sun gudanar da zaman jin ra'ayin jama'a domin samun amincewar masu ruwa da tsaki na neman samar da hukunci mai tsanani ga masu karya dokokin zaɓe daga cikin abubuwan da ake korafi a kansu har da abubuwan da suke kawo matsala da matar watsa lamurra a gabanin zaɓe da kuma bayan gudanar da zaɓen dalilan da suke haddasa rikici shine bambanci irin waɗannan laifuka ana amfani da su wajen abokan takara ko wajen yin makudi a lokacin zaɓe 'yan siyasa suna biyan wakilansu wajen yin kalaman batunci ko ɗaukan nauyin 'yan daba domin kai farmaki a kan rumfanan zaɓe ko sace akwatin zaɓe ko kuma lalata takardun zaɓen ko sayan ƙuri'u ko yin garkuwa ko kashe abokan takara da magoya bayan su. jama'a masu wari lokacin da muke da shirin suke mu anan zamu ji zamu shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ce mu dauki da wani jigon kafin wani lokacin amurin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. to da wannan shiri ne muka kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke ɗauke da su a zangon shirinmu na wannan safiya ta talata to amma kafin mai ban kwana da ku baki ɗaya mu karkare sai hassan barka ya sake dawowa ya taso mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara tun daga farko kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya jaddada alfanun da yarjejeniyar tsakaita wuta a kasar yemen ke da shi ga kasar da al'ummarta bugu da ƙari ya ce adadin waɗanda rikicin ya rutsa da su ya ragu da kashi 60 cikin ɗari. tun bayan da aka fara aiki da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar bugu da ƙari sake dawo da zirga-zirgar jiragen sama na kasuwanci daga sana'a ya ba fasinjoji dubu ashirin da ɗaya damar yin balaguro don neman magani ko shiga cikin iyalansu bambam majalisar sun kuma yi kira ga nhc da ƙawancen da saudiya ke jagoranta su gaggauta yin shawarwari a ƙarƙashin inuwar majalisar ɗinkin duniya da zumar cimma yarjejeniya mai karko wacce za ta kai ga cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta dogon lokaci. To madalla duka-duka ana nema kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai idan Allah mai kowa da komai kuma can an jima da rana za a ji mu ɗauke da wani shirin. To amma kafin wani lokaci a madadin dukkan waɗanda aka je muryoyin su tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa musamman ma Hassan Barka wanda ya gabatar da cikakkun labaran duniya ni dan jagoranci ragamar gabatar muku da shirin na tsawon sa'a guda nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya